a kame da aka shina gobe shine ranar arfa yau arafa mafi darajar rana kamar yadda daren lailatul shi shine mafi darajar dare to ranar arfa ita ce mafi darajar rana rana ce da allah yake yin gafara ga waɗanda duk suke da rabu allah ya sa muna ciki musulmi suna filin arfa wanda suke aikin hajji wanda ba samu dama zuwa ba kuma an sunanta musu abu biyu yawaita bari da addu'a da zikiri da kuma yin azumin rana arfa wanda ya azumi gobe rana arfa kuma allah ya taimake shi azumin na ya zama karɓaɓɓe to za a kankare masa zunubi na shekara biyu shekara da ta wuce da kuma bonus na shekara mai zuwa kuma dama abin da muke so kenan mu yi wani aiki ko dai a ƙara ma daraja ko a sarya maka da zunubi abinda mutum yake bukata a rayuwarsa kenan a baka ko a yafe ma a baka lada ko kuma a yafe ma laifi bi kuma ayyukan alheri za ka ga a kan wani abubuwan guda biyu suke tafiya aikin da za ka yi ka samu lada da kuma aikin da za ka yi a yafe ma zunubi wani aikin ma tare suke yanzu kamar mai tafiya masallaci in ya taka kafa ɗaya sai a bashi daraja in ya taka ta ɗaya sai a kankare ma zunubi kamar mai ɗawafi shi ma haka yake in kana dawafi duk in kai haka da kafarka sai a ɗaukaka darajarka in kai haka sai kuma a sarya ma da zunubi haka za ka yi haka gama dawafi zagayen nan da ake yi duk taku ɗaya ba iska yake tafiya ba saboda haka duk wanda yake da hali yake da lafiya yake da lokaci zai iya ya zama ya azumi gobe alhamdulillah ya azumi gobe wanda yake da hali sannan kuma a yawaita zikiri da kabarbari musamman kuma addu'ar ranar arfa ma'ana taken da ake wa Allah ranar arfa shine la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dama wannan zikirin muna yin ɗari da safe ɗari da yamma kullum to yau kuma ga ranarsa ta zo Ka ga mutum sai ta dubu dubu ke ta dubunnai ba iyaka kai ta yi la ilaha illallah da aka gobe ba ranar gulma ba ce ba ranar hira ba ce ba ranar yi da mutane ba ce ba rana ce da za a zauna ana musu ko ana jayayya ba kamata ya jikinmu ya dinga nuna cewa jiya fa da yau ba ɗaya ba ne yau da gobe ba ɗaya ba ne sannan daga rana arfa jibi shine ranar sallah ranar sallah kuma abu biyu ake yi kamar da ake ranar arfa a shagala da girmama Allah a shagala da ambaton Allah da yaban Allah da yin azumi ga wanda ba sa filin arfa wanda suke arfa kuma suna can suna tsayuwa arfa to jibu kuma yau da aka bari ranar babbar sallah shi kuma abu biyu ne yin sallar idi da kuma yanka abin layya ai sallar idi a yanka abin layya ana so ranar idi mutum ya yi wanka ya gyara jikinsa ya nemi tufafi ko sababbi ko tsofaffi da iwanke ya ci kwalliya ya ci ado da yara da kowa so ake a tafiyar idi gaba daya shi ranar idi ba rana ba ce da da yara da mata da tsofaffi da 'yan mata da matan aure da amare duka so ake a ranka ya gaba ɗaya a cika idi kowa ya ci kwalliya ya ci tsafta har matan da suke al'ada an ce su ma su zo amma a aje musu gurin da za su zauna su suna kallo kawai addu'an da ake yi da kabarbarin da ake na alheri ya sauka a kansu da na ungurin ba nisa inda mutum za shi an fi so ya tafi a kafa yana tafi yana kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd in za a dawo kuma a dan canza wata hanya wajen dawowa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamdu shi za ta yi ha je filin idi wasu ce za a yi tahiyatul masjid wannan shine ra'ayin Sheikh Muhammad bin Salih Uthamin cewa shi ma filin idi daidai yake da masallaci Su in an je kafin a zauna a yi sallah raka'a biyu wannan shine fatawar shi Muhammad bin Salih wasu malamu kuma suka ce a ka je kawai ka zauna da ka je ka shi da maka ka zauna kai ta yin kabar bari la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamdu kai ta yi ba kuma jami'i ake ba kowa nasa yake ta yi wani ya da karfi wani ya hankali wani ya huta wani ya dora a je ji sautin kabara ya cika gari kawai har zuwa lokacin da liman zai fito za a yi sallah raka'a biyu kamar yadda muka saba sallar idi raka'a farko za a yi kabbara harama an yi kabbara harama kuma za a yi kabar bari guda bakwai allahu akbar a faɗa allahu akbar sana a karatun fatiha da suratul ala raka'a ta biyu bayan an ɗago a yi kabar bari guda biyar a karatun fatiha da suratul gashiya gana aka yi sallama sai liman ya tashi ya yi hudu ba a cikin hudu na ana so ya kira mutane su ji tsoron allah ya faɗa musu halin da ake ciki a duniya ko a gida na sallah da sauransu daga nan kuma kowa sai ya koma gida wanda yake da hali ije iyanka ragonsa ko sansa ko raƙuminsa kuma kowa ana so ya layya in yana da hali in dai kana da hali kai layya akwai lada sosai a cikin yin layya ka ko mutum ce sai yana da aure saurayi ma in yana da kuɗi zai layya daga mutum ya sai waya ta dubu ɗari uku ya sai gilas na dubu kaza ya sai sikuta ko wane ne ɗayan lefan na kaza na kaza ka tattara sai kaga ya haɗa wajen miliyan guda yana hawa amma kuma da ai magana laye sai ce tuni na da aure ne wa gaya ma sharadin layya sai da aure hali ne da wadata in kana da shi kayi kuma zaka samu lada in kayi kauli rajihi shine yin layya ba wajibi ba ne amma sunna ce mai karfi in kai akwai lada in ba kai ba ba alhakin da za a baka ko da kana da halin ka ƙi ba alhakin da za a baka amma dai baka kyauta bane kawai tun eh, tunda ai in ba ka yi baɗin ai zaka je ka ga wani ka ci wataƙila ma wani ya ka ɗan kaɗan ya ɓata maka rai wani ma daga nan zai zuciya ya ce iye ni ma fa ina da halin da ko sa zan iya yanka amma aban yanka biyu to kai yanka biyun ka yanka mana kai ka ba wani yanka biyun saboda haka inda hali mutum ya yi layya sannan akwai wani abu da ake kira rugun tsimin sallah za ka ga wasu sun mai da ranar sallah ma kamar rana ce da aka samu yanci a jaya abin da aka ga dama samari da 'yan mata ka ji ana ta sanarwa gidajen rediyo akwai rugun tsimi akwai biki an gayyato wani mawaƙi ko wani eh, eh wani jarumi zai zo za a yi shagulgula wai ranar sallah da ake cewa litukabbirullah za a yi bari Allah ya ce kuna za ku yi shagali shagali da kabarbari kaga an musanya Allah ta yi aita cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha alhamdu litukabbirullahi wazkurullah fi ayyamin ma'dudat ku ta ambaton Allah Allah yake so amma sai aka hasu ake ma bayan sallolin farilla daga asuba ta gobe duk sanda aka gama sallar farilla sai liman ya zago ce Allahu akbar Allah ai bari a bari sannan sai a tsaya kuma sai kowa ci gaba da tasbihinsa daga an yi sallah asuba ake fara a zahar lasar magariba isha asuba sai an kwana biyu zuwa uku ana haka kun ga ashe kenan masu 'ya'ya masu mata masu yan uwa masu kannai sai an lura